danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode ban sayi gida kura ɗaya ne ba a ko'ina a duniya tun bayan zamana minista martanin sheikh isa alifantami ministan sadarwa da tattalin arziki na najeriya sheikh isa alifantami ya ce albashi da alawus ɗin da yake samu a matsayin shi na minista ya fi ƙaranci idan aka kwatanta da abin da yake samu a matsayin malami a jami'ar madina da ke ƙasar saudi arabiya sheikh fantami ya bayyana hakan ne yayin da yake mayar da martani ga labaran karyar da jaridar shahara reporters ta ruwaito inda take cewa ministan ya sayi gidaje uku tun bayan lokacin da ya hau karagar mulki a shekara guda da ta gabata a wata sanarwa da ya fitar ranar juma'a ta hannun mai magana da yawunsa uwa suleiman ministan ya ce ya dawo najeriya ne kawai don ba da tashi gudunmawar saboda kishin ƙasarsa ta Najeriya. Sanarwar ta ce, Mai girma minista bai sayi kadara ko guda ba a ko'ina a cikin duniya tun bayan lokacin da ya zama minista. Ɗaya daga cikin gidajen da aka rawaito wanda mai girma ministan ya zauna zaman haya tun watan Janairun shekarar 2017 sama da shekaru biyu kafin ya zama minista. yayin da ɗayan gidan kuma ya yi haya tun 17 ga watan Disamba shekarar 2019. Ya kamata a lura da cewa a matsayinsa na minista mai ci, albashinsa da alawus din Dr. Isa Alifantami ya faɗi ƙasa sama da abin da yake samu a matsayin farfesa a jami'ar ƙasa da ƙasa ta Madina da ke Saudi Arabiya. inda har yanzu shine ɗan Najeriya na farko da ya fara karantarwa a ƙasar. Kawai ya dawo Najeriya ne saboda kishin ƙasarsa tare da duba da irin gudunmawar da zai bayar ga ci gaban ƙasarsa. Dr. Isa Alifantami yana da matuƙar kishin ƙasarsa da son bautawa ƙasar kamar yadda yake ta gudanar da aikinsa ga ƙasarsa. hakan babbar alama ce ta nuna kishin ƙasarsa.